يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda hakan yayi daidai da talatin da ɗaya ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar amma a jerin shekarun girigori wannan karatu namu shine karatu mai namba na talatin cif cif cikin wannan littafi bughyatul mushtaqi fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyata ila ahli al-iraq abin neman mai nema abin nema ya samu cikin ƙarin bayani kan saƙon da shekul islam ibn taimiyya ya aike wa mutanen garin iraki har yanzu dai shekul islam ibn taimiyya yana mana bayani ne akan abubuwan da suka bambanta ahalus sunna da waɗanda ba su ba da yadda ahalus sunna suke tsaka tsakiya cikin lamuransu ba sa wuce gona da iri ba sa kuma sakaci. ya kawo mana wasu matsaloli daban-daban da muka ji matsayin ahal suna tsakanin waɗanda suka yi zirfi suka kai bafa suka wuce gona da iri da kuma waɗanda sun mai da addinin ya koma wasa ahal suna suka ba wa kowane abu matsayin da ya cancance shi gwargwadon alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma za mu ji matsayin ahal suna kan. kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu saboda kun ga wannan matsala ta kashe sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib tana daga cikin abin da masu mayagun aƙidu ɓarayin imani masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke tutiya da ita suke tallan mugunyar aƙidarsu su saboda kowa aka ce masa jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ya ji ya gani zai tausaya zai kuma la'anta ya kuma tsine ma duk mutumin da shi ne ya sanadiyar rasuwan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekul islam ibn taimiyya ya ce wa min zalika anna al-yawm alladhi huwa yawm ashura alladhi akrama Allah fihi sibta nabiyhi wa ahada sayyidai saba shababi ahli al-janna hakan nan kuma zance akan yawmu ashura a ranar goma ga watan muharram watan ɗaya cikin watannin musulunci a wannan rana ne alladhi akrama fihi sibta nabihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikinsa ya karrama jikan manzansa sallallahu alaihi wasallama wa ahada sayyidai shababi ahal janna wanda kuma wannan saurayi shi ɗaya ne daga cikin shugabannin samari amma a aljanna Allah ya karrama shi da shahada ala aidi man qatalahu a hannun waɗanda sun ka kashe shi min alfajaratil ashqiya waɗanda su ɗin wato fajirai ne marasa rabo wa kana zalika musibatan azima wannan sai zamto sanadin musiba mai girma min a'azamil masa'ib alwaqi'a fil islam cikin mafi girman musibin da suka afkawa musulunci a bisa tarihinsa yau za mu ji tarihin yanda <clears throat> aka kashe wannan bawan Allah in kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ji matsayin ahalus sunna kan wannan matsala musakko ƙasa malam sai ya ce ga yanda lamarin yake bari mu ɗauko muku labarin daga tushe بويع ليزيد ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة أشيكالة ستين باين هجرة منزون الله صلى الله عليه وسلم أكيوا يزيد دم معاوية مبايعة دا خليفانشي كون سندا ما منزون الله ياتي باين سزاء سام خليفة شيكالة shekara باين bayan كما سي ملكي cikin masu mulkin nan wani zai ya yi adalci wani kuma ya yi ba adalci ba amma idan aka ce mutum khalifa ne to insha Allahu tabbas adalci zai yi tunda manzon Allah ya ce a yi riko da shiryarsa da hanyarsa da turbarsa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ku yi riko da sunnata da sunnar khulafa'ur rashidina to shekara talatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ta cika ne da khalifancin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib wanda ya karbi khalifancin daga hannun babansa Ali ibn Abi Talib amma sai karbansa da ya ga abin da ya kamata shine a haɗa kan musulmai ba a ƙara rarraba su ba sai kira sai na ali ma'auya ɗan abu sufiya ne ce masa ya miƙa masa wato wannan jagoranci da haka sai ya gaskata zancen da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kansa wata rana da ya kalle shi ce inna bni hada sayyid wannan jika nawa zai zamto shugaba وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين sanadin wannan ɗanawa Allah zai daidaita tsakanin wasu ɓangarorin musulmai masu yawa ko waɗanda dukansu kun mumine ne sai zanto cewa daga nan aka samu zaman lafiya sai na mu'awiya ɗan abu sufiyan ya karɓi jagoranci bayan rasuwansa sai ya yi wasici wa ɗansa yazidu ɗan ɗan mu'awiya to nagartar yazidu bin mu'awiya ba kamar ta babansa ba saboda babansa sahabi ne amma shi ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bane ba bai kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasu daga cikin sahabban manzon Allah ba su ji daɗin ba shi jagoranci da aka yi ba amma ƙa'idar malamai da ka'idar musulunci shine in shugaba ya zama shugaba in dai shi fajiri ne ba kafiri ba to ba za a yi masa tawaye ba sai a lallaba shi saboda yana da madafan iko da sojoji da jami'an tsaro a hannunsa in aka taɓa mulkinsa kuma ga shi bai da nagarta da imani da yawa ba abin mamaki ba ne ba ya zamto abin da zai aikata sai an gwammace da me da sai an gwammace da an haƙura haka ba yanzu ku duba ku gani ko a wannan duniyar tamu duk guraren da aka ce an yi juyin juyi hali wasu wasu shugabanni har yanzu an kasa samun zaman lafiya saboda diyan da shugaba ya kai da lalacewa sai ka samu a gindinsa akwai waɗanda suke moran wannan mai mulkin wanda kuma su ba za su iya layuwa ba matukar in ba shi kwandama ko a fasa kowa ma ya mai ya rasa ku dubi lamarin gaddafi ku dubi lamarin bashar al-assad ku dubi lamarin misra a hannun mubarak wa kana umruhu 34 ama lokacin da aka yi zamcho shugaba shekarunsa 34 ne wa lam yubai'il husayn ibn ali wa la abdullah ibn zubair wa kana fil madina al husayn ibn jika manzon allah da abdullah ibn zubair an gidan zubair ibn awam kuma dagana na aisha saboda dan gidan asma'u binti abubakar ne su lokacin suna garin madina kuma a lokacin khalifanci hadikutar khalifancin ma'auya da maɗansa zidu garin dimashq ne ta koma ƙasar sham saboda haka kamar wani ɓangare a abunan an samu wasu a wani gari ba su masa mu bayan abin wa balaga ahlal iraqi anna al-husaina lam yubayi al-yazid ibn muawiya sai mutanen iraki iraki wani yanki ne wanda yake fitinanne ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya faɗa cewa mafiya yawan musifun da za su afkawa musulmai za su ringa zuwa ne ta wannan yanki a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi cewa alfitnatu hahuna alfitnatu hahuna alfitnatu hahuna wa ashara biyadihi nahwa al-mashriqi manzo Allah ce fitintunu za su ringa zuwa ta nan yankin ne fitintunu za su ringa zuwa ta nan yankin ne fitintunu za su linga zuwa ta nan yankin ne wa ashara biyadihi nahwal mashriqi manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna hannunsa ta wajen bangaren gabashin garin Madina shine yankin Iraki a ruwayan Imam Tabarani kalala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fitintunu za su dinga zuwa wa musulmai daga Iraki ne kuma idan ka duba duk wata bidi'a da aka samu a tarihin musulunci tana zuwa ne daga Iraki sufanci daga iraki suka fara khawarijanci daga iraki ne murji'a daga iraki ne jahamiya daga iraki ne kowace bidi'a shi'a daga iraki ne komai daga iraki ne ya fara zuwa ba da daga garin madina ko makka ko wani garin daban ba saboda haka wa balaga ahlul iraqi anil husaina lam yubai' al-yazid ibn muawiya sai labari ya je gurin mutanen iraki cewa ai husaini bai yi mubaya'a wa yazid dan muawiya ba la yuriduna illa aliyan وأولاده وبلغ أهل العراق لم وهم لا يريدون إلا عليا وأولاده رضي الله تبارك وتعالى عنهم sai suka ce to shin tun da haka ne su ba sa son kowa kawai sai dai aliyu da kome da kuma zuriyarsa tun da wannan abin ya koma na zuriya ne shi mu'awiya ya ba wa yazidu saboda haka shi ma su ma ba sa son kowa daga aliyu sai me sai 'ya'yansu amma cewa da suke suna ƙaunar 'ya'yan sayyidina ali ibn abi talibin ƙarya ne kawai ko a cikin 'ya'yan nasa ba sa girmama kowa in banda hussein ibn ali ibn abi talib ba don komai bane ba saboda shi ma hussein din lokacin da eh, sayyidina umar ya bude kasan farisa karkashin jagorancin sa'd ibn abi waqas an kamo 'yar sarkin garin 'yar sarki yazdarij wata galleliya ne sai aka ba wa wato jikan manzon Allah salasalama sai zan to cewa shi Husaini yayansa ta ɓangaren uwarsu suna da alaƙa da me da yankin Farisa saboda haka wato akwai kabilanci ƙabilanci da san wato yanki yanki ba wai zallan ƙaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba saboda haka don a gurin su Husaini ya fi manzon Allah Husaini ya fi Hassan husainin ya fi ali ibn abi talib din ya fi mala na fatima kaga gaba daya wato sun ture duka sun tattara duka falalan a jikin mai husain fa arsalu al kutuba illa husain ibn ali kulluhum yaquluna fi kutubihim sai suka aiko wasiku daban-daban zuwa gurin Hussein ibn Abi Talib ibn Ali ibn Abi Talib dukan suna cewa cikin rubuce-rubucen da suka aika masa inna nubaya'naka wala nuridu illa anta mu dai a nan mun maka mubaya'a ba ma son kowa sai kai walaysa fi unuqina bai'atan li yazida bal al bai'atu laka mu babu mubaya'ar yazidu akan mu mu mubaya'ar mu tana gurinka ne وتكاثرت kutubu hatta balagat أكثر min 500 kitab wasiƙu daban-daban suka yi yawa har adadin wasiƙun da suka aika masa adadin su yi kusan 500 inda ذلك أرسل الحسين بن علي ابن, ابن عمه مسلم ابن أقيل ابن أبي طالب a lokacin nan sai shi Hussein ya to wannan mutanen ina ganin lamarin su kamar da gaske ne sai ya aika dan sa Muslim ibn Ali ibn Aqil ibn Abi Talib litakassi al-umura hunaka dan ya je ya bibiyi lamarin wali ya'rifa haqiqat amri wa jaliyatahu don ya zo ya gano menene hakikanin matsayinsu a kansa da gaske suke ko ba da gaske suke ba falamma wasala muslim ibn aqil ila kufa yayin da muslim ibn aqil ya je kufa wannan dan aikan husaini kenan sara yasalu hatta alima anna an-nasa hunaka la yuriduna yazid sai nabi yana tambaya yana bincike har da ya gano cewa lalle mutanen garin ba sa son yazid dan muawiya bal husain ibn ali suna son husain dan ali ne wana zala inda hani ibn urwa wanda ya sauka a gidansa da ya je can shi muslim ibn aqi ya sauka a gidan hani ibn urwa وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين sai mutane tawaga tawaga da ko suna zuwa suna yi ma wannan ɗan aikan Husaini mu baya amma ba wa shi ba suna yi masa ne a maimakon me mubaya'a zuwa ga Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wa kana Nu'man ibn Bashir amiran alal Kufa lokacin An-Nu'man ibn Bashir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marawacin hadisi na shida cikin arba'un nawawiyya ko shine shugaban garin Kufa gwamnan garin Kufa lakinnahu lam yaktarith bima yajri min amri Muslim ibn Aqil bai damu da abin da ke gudana na lamarin mai muslim ibn aqil ba shi baya so ya shiga rigima tsakaninsa da me da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa azalahu yazid yazid da ya ga baya daukan wani mataki baya ma damuwa bai dauki abun a matsayin komai ba sai yazid ya turo cewa ya sauke shi daga wannan gwamnancin wa amara wa amara alaihim ubayd ibn ziyad sai ya jagorantar da wani mai suna ubayd ibn ziyad a matsayin shine jagora فوصل ابن زياد ليلا إلى الكوفة متلثما شي shi ubaid ibn ziyad shi da aka sake nadowa a matsayin sabon gwamna sai ya iso garin madina a garin abinan kofa a lokacin yayi wani shigan bultu mutalassiman shine yami ya rufe fuskarsa wa kana nasu yusallimuna alayhi ya al hussein mutane suka zo suna ta masa sallama sun dauka cewa hussein din ne ya zo sun ga wata sabuwar tawaga ta shigo alamar wani sabon shugaba ya shigo sai sun dauka cewa hussein ibn ali ibn abi talib ne saboda ya riga ya rufe mai fuskarsa ya irin abin da bozaye nan suke yi naɗi har ya naɗe wani ɓangare na mai. na fuskarsa da ba za ka iya gane shi wane ne ba falamma da yayin da ya ji ya shiga wato gidan sarki arsala maulallahu ismuhu ma'aqil sai ya tura wani sa mai suna ma'aqil li yataqassa al-amra wa arifa ar-ra's al-mudabbar al-mudabbir sai ya ce to je ka binciko mun ka gano shin wane ne shugaban masu yin wannan kutun kutu akan me jagorancin mu a nan garin fa zahaba ala annahu rajulun min hims sai je shi ma ya ɓadda kama wai akan cewa shi wani mutumi ne daga hims tunda ba ɗan garin bane ba dama sun dawo daga da shi shi ubaid ibn ziyad daga can garin dimashq ne wa annahu jaa bi salasati alaf dinarin li musanadati al radiyallahu anhu cewa wai shi ma yazo daga hims ne kuma ya zo da kusan dinare dubu uku saboda ya taimakawa wannan sabuwar gwagwarmaya da ake yi don a ɗora Hussein ibn Ali ibn Abi Talibin akan jagoranci wa sara yutaraddadu ayyaman hatta arafa ma idan to cewa yana ta yawo tsakaninsu wato tsawon kusan kwanaki har ya gano komai ya gano duk abin da ake shiryawa wa ba ba'da zalika ila ubaid ibn ziyad wa akhbarahu al-khabara sai ya koma gurin ubaid ibn ziyad ya bashi labarin yanda lamarin yake dalla dalla lakin muslim ibn aqil arsala ila al-husayn an yaqdum a lokacin ya kai wato kusan muslim ibn aqil dan aikan husain ibn ali ibn abi talibin ya gamsu cewa lalle mutanen garin kufa suna tare da ali ibn abi da sayyidina husain ibn ali ibn abi talibin saboda haka sai ya aika masa cewa ya tawo ya bar garin madina ya zo kuna sifanta inda abun yake fa kharaja ma yawm tarwiya sai zamto ranar da zai fita rana ce ta dace da ranar da masu aikin hajji za su fita zuwa mai zuwa aikin hajji shi ma wannan ranar ya baro garin madina ya taho zuwa kufa qadiman ila kufa wa kana ubaidullahi qad alima ma kama bihi muslim ibn aqil shi ubaidullahi ibn ziyad ya samu labari cikakke irin abinda muslim ibn aqil ya shirya faƙala alayya bi hana ibn urwa sai ce to ku kawo mun hana ibn urwa hana ibn urwa shine wanda ya saukar da shi a gida ko wanda ya saukar da muslim bin aqil wakilin sayyidina husain bin ali bin abi talib faji'a bihi fasa'alahu sai ya aka zo da shi aka tambaye shi aina muslim bin aqil ina muslim ibn aqil qala la adri yace ban san ina yake ba fanada maulahu ma'aqilan fadakhala alaihi faqala hal ta'rifuhu sai ya kira bawansa wanda dama shi ya tura a matsayin dan leƙen asirinsa yana masa bincike har san ko su wane ne masu shirya komai ko sai ce to kai da kace baka san ina yake ba sai ce wa bawansa wannan ka san shi fa kala sai wannan bawa ce na'am eh na san shi fa usqita fi yadihi wa arafa al-mas'ala kanat khada'atan min ubaydillah ibn ziyad saboda haka take sai me sai ya fadi hankalin sai tashi lokaci guda ya me ya faɗi saboda razana ya san cewa to lalle wato wani shiryayye ne aka shirya masa daga ubaid bin ziyad fa qala lahu ubaid ziyad inda zalika sai ce masa to yanzu kaga ka san na san ko kai waye ko aina muslim ibn aqil ina muslim ibn aqil fa qala wallahi sai ce na rantsi da Allah law kana tahta qadami ma rafa'tuha ya ce ko yanzu wannan muslim ibn aqil da a ce a karkashin kafata yanzu nake na take shi na boye shi to ba zan daga a gan shi ba fa darabahu ubaidullah ibn ziyad thumma amara bi hafsihi sai ubaidullah ibn ziyad ya sa aka buge shi yayi kuma umarni da cewa a je a kulle shi wa balaga al-khabara muslim ibn aqil muslim ibn aqil sai labari ya je masa cewa ai mai sa ga abin da ya faru da shi فخرج بأربعة آلاف وحاصر قصر عبيد الله وخرج أهل الكوفة معه saboda haka shi muslim ibn aqil lokacin dama gaba daya ya riga ya sai garin mutanen garin suna goyon bayansa a ganinsa ko da haka sai ya fito cikin wato runduna ta mutum dubu hudu wa hasara kasara ubaidullahi ya kewaye wato gidan fadar ubaidullahi ibn ziyad wa kharaja ahlul kufati ma'ahu farko mutanen garin kufa sai suka fito tare da shi a matsayin suna goyon sa shirye suke du abin da za a yi ai da su wa kana inda ubaidillah fi zalika alwaqta ashrafun nasi fa lahum sai a lokacin kuma shi ubaidillah ya kira manyan mutane manyan mutanen garin suna tare da shi a lokacin da aka kewaye manyan mutanen garin suna tare da shi amma kuma sauran talakawa ne suka goya wa muslim ibn aqil baya kuma su ne suka zo suka kewaye gidan tare da shi to sai ce ma waɗannan manyan mutane da suke tare da shi khadhilu an a muslim ibn aqil ku yi kokari ku ga kun raba tsakanin muslim ibn aqil da me da mutane ku sa yanda ku yi yanda mutane za su dare masa wa wa'adahum bil ataya ya musu alƙawarin cewa zai ba su me manya manyan kyaututtuka duk waɗannan ba su haɓar manzon Allah ko wa khawafahum bi jaysh sham kuma ya ce bayan haka ma idan ku kun san dai karfin lundunar sha kuma can daga can aka tulo ne saboda haka za mu iya zuwa da lunduna mu mulko dan garin kwanda ma ku rabu da waɗannan yoyoyin mutane kar ku shiga ciki fasara al-umara'u yukhadhiluna an-nasa a muslim ibn aqil sai waɗannan manyan mutane suka ɗan koma suna maganar kuskus da mutanensu suna ƙoƙarin suna rore su suna raba su ko suna yaye jiki wa mai wa shi muslim ibn aqil ɗaya bayan ɗaya hatta lam yabqa ma'ahu illa thalathuna rajulan min arba'ati alaf sai a hankali da siyasa da raba tsakani har ya zanto ba abin da ya rage tare da shi cikin mutane dubu hudun nan in ba mutum talatin ba kaɗai wa ma gabata shamsu illa wa muslim ibn aqilin wahdahu kai rana ma bata faɗi ba ƙarshe sai da ya zanto ba kowa tare da shi in banda shi muslim ibn akil shi ɗayansa kadai zahaba kullun nasi anhu kowane mutane sun masa watsiyar dila wa baqiya wahidan ya zaula saboda shi ɗayansa yamshi fi durubil kufa yana tafiya shi ɗayansa a cikin wato saƙon garin kufa la yadri aina yadhhab bai ma san ina zai je ba فطرق الباب على امرأة فطرق الباب على امرأة من كندا فقال لها sai ya kwankwasa kofar gidan wata mata ya ce mata uredu ma ana ina salluwa fastagrabat minhu sai ta yi mamaki sun makalat lahuman man anta sai ta ce masa kuma kai wane ne qala ana muslim ibn aqil yace ta ce masa yace mata ni ne dai muslim ibn aqil din wa akhbaraha al khabara yi kuma ba ta labarin irin cin amana da watsiyar dala da mutanen garin kufa suka yi masa wa annan nasa kazaluhu cewa mutane lalle sun yaudare shi fa adkhalathu indaha fi baitin mujawir sai ta shigar da shi wani gida wanda yake makwabcinta wa atatuhu bil ma'i wa ta'am ta kawo masa ruwa da abinci walakinna waladaha qama bi ikhbar ibn ziyad bi makanihi sai dai ɗanta kuma cikin mutanen garin ko ya zagaya ya ba wa muslim ibn ubayd ibn ziyad labarin cewa ga fa inda muslim ibn aqil yake fa arsala ilayhi 70 rajulan fahasaruhu sai ya turo masa mutane saba'in suka kewaye shi faƙatalahum ya yaƙe su wa fin nihayati istaslama lahum inda ma a ƙarshe sai ya yi musu saranda ya miƙa musu wuya yayin da suka ce inda ya miƙa wuya to ba abin da za a masa yana cikin aminci fa da ila qasr al'imara imara aka kama shi aka shi fada falamma dakhala sa'alahu ubaidullahi an sababi khuruji hadha yayin da ya je sai sarki ubaidu bin ziyad ya tambaye shi menene ya jawo irin wannan fito na fito da yake so yayi da sarki faƙala bai'atan bai'atun fi anaqina lil Husayn ibn Ali yace ai ba zan yi magana bi ba mun riga mun yi mubaya'a wa Husayn ibn Ali saboda haka ba za mu yi maka mubaya'a ba qala sai awa bai fi unuqika bai'atu yazid shin babu mubaya'ar yazidu a wuyanka fa qala lahu inni qatiluka ko yace to da kai ba ka yi da shagorancin mu ba abunan yazidu ba zan kashe ka kala sai ce to gabanin ka kashe ni da'ani usi kyalen ne mi ne wasiya qala na'am ausi sai ce to na kyale ka kai wasiya faltafata da umar ibn sa'ad bin abi waqas sai ya juya ya ga umar ibn sa'ad ibn abi waqas ba lahu ya ce masa anta aqrabun nasi minni rahiman cikin mutanen nan ka fi kowa kusanci da ni a dangantaka ta'ali usika zo maka wasiya fa akhadahu fi janibin min dari sai suka dan ja da shi wani bangaren gidan dan gefe haka wa awsahu bi an yursila ila al-husaini abi an yarji'a ya masa wasiya cewa ya gaya ma Hussein ibn Ali ibn Abi Talib cewa wannan tahowar da yayi ya juya domin mutanen da suka kira shi nan gashi kuma su suka ci min amanarsa fa arsala Umar ibn Sa'ad rajulan ila al li yukhbirahu bi anna al-amra qad sai shi kuma umar ibn sa'ad ibn abi waqas ya aika wani mutumi ya isar wa sayyidina husain ibn ali ibn abi talib labarin cewa fa wannan lamarin yanzu ya riga ya gama rugujewa wa anna ahlul kufati qad khada'uhu mutanen garin kufa sun riga ya sun yaudare shi wa qala muslimun kalimatuhu al a lokacin da muslim ibn aqil ya faɗi zancen sannan sananne shahararre a tarihi cewa irji bi ahlika ya ɗan uwana ka koma da iyalanka wala ya ka ahlul kufa kada lamarin mutanen kufa da wasiƙun da suka rubuta ya yaudare ka fa inna ahlul kufa ta kadhabuka wa kadhabuni wa laysa likadhibin ra'ayi domin mutanen garin kufa sun mun ƙarya sun maka ƙarya shi ko maƙaryaci ba shi da magana ɗaya قتل عند ذلك مسلم بن عقيل في يوم عرفة أولا لوكتي أكشي مسلم بن عقيل ألانا عرفة وكان الحسين قد خرج من مكة في يوم التروية شيكما سيدنا حسين يا فتدق مكة دق مكة دق مدينة كنكو لانا مي لانا تروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد قبانا أكشي مسلم بن عقيل لا لانا دعا كوانا دعا وكان كثير من الصحابة قد حاولوا من الحسين بن ibn من الخروج da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi kokarin ganin sun hana Husayn ibn Ali ibn Abi Talib da ya fita wahum cikinsu akwai abokanansa abdullahi ibn umar wa abdullahi ibn abbas wa abdullahi ibn amr ibn al-as wa abu sa'id ibn khudri cikin dattijai wa abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn zubair wa akuhu Muhammad ibn al-Hanafiya kai har dan uwansa ma shi ma dan gidan Sayyidina Ali ibn Abi Talib din Muhammad ibn al-Hanafiya kullu ha'ula'i lamma alimu anna al-Husaina yuridu an yakhruja ila al-Kufati nahawhu dukan su yayin da suka ga cewa Husaini yana so ya fita je Kufa ne sai suka hana shi hatta qala lahu ibn Umar radiyallahu anhu har sai da ya kai Sayyidina Abdullahi dan Umar ya faɗa masa cewa inni muhaddithuka hadithan zan ba ka labarin wani zance inna jibril ata nabiyya sallallahu alaihi wa sallahu man lalle jibril ya zo gurin manzon Allah fa khayyarahu baina dunya wal akhirah ya bashi zabi tsakanin duniya da lahira fa ikhtara al-akhirata wa lam yurid ad-dunya manzon Allah ya zabi lahira bai zabi duniya ba wa innaka bad'atun minhu kai wani tsoka ne daga tsokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi la yaliha ahadun minkum abada kowane ɗaya wannan inda kana magana akan duniya ne ba wani ɗaya daga cikin ku wanda min zai samu wani abun duniya wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khairun lakum Allah bai raba ku da duk wani abin da yake jagoranci ba sai dan alherin da Allah yake nufin su da ku fa ba an yarji'a amma bai amince ya juya ba fa'atanaqahu abdullah ibn umar abdullah ibn umar ya rungume shi wa baka yayi kuka wa qala ce astaudi'uka allah min katil ina ban kwana da gawa saboda ya san halin mutanen kufa haka yan uwana yake sai sa malaman ahlus sunna duk in suna magana suna cewa da abin da ya fi dacewa da Hussein ibn Ali ibn Abi Talib asali ma bai fita ba to amma ina abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara faruwarsa to kuma sai Allah ya sanya sanadin abin yami ya faru wa balagha al khabara muslim ibn aqil akan hanya sai labari ya zo ma sayyidina husain ya kama hanya kenan ko cewa dan aikansa ko wakilin sa da tura muslim ibn aqil ya an kashe shi wa hamma an yarji'a a lokacin ya gane cewa tufa duka waɗannan mutanen makaryata ne saboda haka ya gano hakikanin lamarin yanzu waɗanda mutane yau darasa suka yi sai ya yi niyyar ya juyo to amma a cikin waɗanda suke tafi tare da shi a lokacin akwai 'ya'yan shi wancan muslim ibn mai ibn aqil fa kallama abna a muslim ibn aqil sai ya tattauna da 'ya'yan muslim ibn aqil dan kwada su ga daga baya ya tura babansu an me an kashe shi fa qalu la wallahi la narji'u hatta na'khudha bi sa'ri abina suka ce wallahi ba za mu dai ba za mu juya ba sai mun je mun dauki fansar babanmu ku nawa ne za ku daukan fansar baban naku ku nawa wani ko wannan ma da shawarar ba haka yi ba ko fa nazala ala ra'ayhim a matsayinsa wanda shi yayi sanadiyan a aika sanadiyar aikansa sa a kashe mahaifinsu ai ba zai ce je shikenan shi ku tafi ku je kuma kashe ku ba fa nazala ala ra'ayhim ya hakura ya bi ra'ayinsu wa da an alima ubaydullah ibn ziyad bi khuruj al-husayn yayin da shi kuma can gwamnan garin kufa wanda ya kashe muslim ibn aqid ya samu labarin cewa ga Hussain ibn ali ibn abi talib nan yana nan tafe ko amr al-hurra ibn yazid at-tamimi an yakhruja bi alf rajulin muqaddimatan sai umarci wani kwamanda nasu mai suna al-hurr ibn yazid at-tamimi ya fita da mutum dubu muqaddima a matsayin wato so man tabi ko liyalqal husaina fi tariqi dan ya gamu da me da husain akan hanya falaqila husaina qariban min alqadisiyya sai suka gamu da husain a kusa da qadisiyya fa qala lahu alhurr duk a lokacin yan uwa nan fa kowa yana girma iyalan gidan manzo Allah saboda kowa san irin me wasiyar da aka bari na gidan me na akan iyalan gidan manzo Allah ko amma sai dai kusan harkar mulki musiba ce bayan Allah mutum ne kuna tare da shi daga zaran ya zama shugaba sai ya canja kai ka dinga gani yana yin wasu abubuwa na ta'addanci ka dauka kaman ba shi bane ba wato mulki wanda Allah ya bashi wato da power abusing abuse of power wani abu ne wanda yake ba komai ba a gurin me a gurin masu mulki da masu isa wannan kuma ta ce ma ɗabi'a tasu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun cewa salakuna da masu mulki da isa inda suka ci wannan gari ko suka samu dama a gudun mutane kace kace suke yi wa kowa su sa mutane masu daraja su zamto kaskantattu haka ne ɗabi'a su salakunan da da salakunan min yanzu shi hurru sai ya ce masa shi kwamandan da aka turo ko ila aina yabna binti rasulillah ina za ka ya ɗan ‘yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ila iraq sai ya ce masa zan je iraki ne قال فإني آمرك أن ترجع وألا يبتليني الله بك ina roƙonka don Allah ka juya ina gudun kada Allah ya jarrabe ni da kai ya zanto cewa na shiga musiba dalilin me ga umarnin sarki ga kuma me ga kuma wannan lamari naka irji min haisu ataita a wadhhab ila shami haisu yazid la taqdum ila al-kufa yace ina ba da shawara ko dai ka juya zuwa gurin da daga can ka taho ko kuma ka karkata hanyar ka ka je can gurin yazidin a ko a me a sham wala taqdim ila al-kufa kada ka je kufa fa abul husayn zalika sayyidina husayn ibn ali ibn abi talib yaki haka ثم جعل الحسين يسير جهة العراق كوسي كام هنيا ينفي هنيا العراقي وصار الحر ibnu yazid ne yu'akisuhu wa yamna'uhu ma'ana sai yanzu yana tare shi yana me yana hana shi karka ka tafi ji yu'akisuhu wa yamna'uhu fa qala lahu al-husayn ibta'id anni sakilatka ummuk yace ka rabu da ni kai nesa da ni da mahaifiyarka bata haife ka ma da yafi fa qala hurr ibn yazid sai hurr ibn yazid yace wallahi law qalaha ghayruka min al-arabi laqtasastu minhu wa min ummihi ya ce da wani ne cikin larabawa ya faɗa min irin wannan zance da na yi maganinsa da na gwada masa cewa ne wane ne da na rama walakin ma za a kulu wa ummuka tuni sa'il alamin amma ya zan yi mahaifiyarka ya zan iya taɓa darajar mahaifiyarka kai ko ka taɓa tawa bayan mahaifiyarka ita ce sayi da tuni sa'il alamin ita ce shugaban matan duniya baki ɗaya walamma wasala jeshu umara ibn sa'ad wa adaduhu arba'atu alafin kallama al-husayn daga baya kuma sai aka turo wata runduna kuma karkashin me umar ibn sa'ad wancan dai da aka tura kuma akan ya aika da sako cewa kada husayn ya zo ya zo sarkin ubaidu bin ziyad ya saka turo shi da wata runduna ta mutum dubu hudu kallama al-husayn wa amarahu an yadhhab ma'ahu ila al-iraq yace kallamar Hussein sai wa Hussein magana ce a ce to ni abin da ke so ka zo ka wuce ka bi bayana mu tafi zuwa Iraq ta da kai haisu ubaidu bin Ziyad fa aba mu je ka biyo bayana mu je can gurin ubaidu bin Ziyad zan to cewa kamar ko na kamo ka ko kuma na shawo kanka kana karkashin dai kulawa ta ko mu je da kai gurin gwamnan walamma ra'a al'an an al'amar jiddun qala li Umar bin Sa'ad yayin da ya ga lamarin da gaske ne sai ce Umar ibn Sa'ad إني أخيرك بين ثلاثة أمور فاختر منها ما شئت قال وما هي دي ya ga lamarin da gaske ne kuma hatsarin da yake fuskanta babba ne sai ce umar ibn sa'ad zan baka zaben abubuwa guda uku wannan umar ibn sa'ad sabon kwamandan da aka turo ko tunda na ce muku wancan dama su man taɓa ne ko ya ce zan maka zaɓin abubuwa guda uku shi ita shi ne masu cewa sai ka zaɓi ɗaya daga cikinsu sai ce masa wa ma hiya me su ƙara sai na husain bin ali ya ce, an tada'ani arje ka ƙyale ni na me na koma in an au a adhhaba ila tsagarin min su musulmi na, ko kuma a rabu da ni daga nan gurin in tafi zuwa wani gurin da ake ribati gurin yadda ake jihadi don yada kalmar musulunci in je in tafi ma a can gurin ko a adhhaba ila yazidin hatta aba a yadi fi yadihi bisham ko in je gurin yazid shikenan in je masa me mubaya a duk komai a me a samu zaman lafiya tsakanin musulmi fa qala umar bin sa'ad na'am arsil anta ila yazid wa ursilu ana ila ubaidillah ibn ziyad wa nanzuru madha yakunu fil amri shi to abinda zamu yanzu kai gashi ka taho ni kuma gashi an sa ni a matsayin dan aika jagora komanda na aika wa ubaidu bin ziyar wanda turo ni cewa ga abin da ka zaɓa sai in jira umarnin da zai bani a kanka kai kuma ka tura wa yazidu ibnu mu'awiya ko cewa ga kanan kana tafe mu ga shi ko me zai ce falamma ja'a ar-rasulu ila ubayd ibn ziyad yayin da dan aika ya zo gurin ubayd ibn ziyad wa akhbarahu al ya ya bashi labari rabi ibn ziyad an ayya wahidatan yaktaru al-husayn sai shi ubaid ibn ziyad ce na zabi kowanne ɗaya daga cikin biyun nan wanda shi husain yake so lakin kana inda rajulun yuqal lahu dhul jawshan sai dai shi husain ibn ubaid ibn ziyad tare da shi akwai wato irin fada wannan wanda ake cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade ana kiransa zul jawshan faqal ibn ziyad sai ce mai ibn ziyad la wallahi hatta yanzila ala hukumika ni bana ganin haka kawai ka mika kai cikin sauki lambarin ya wuce don gudun kada gaba ma wani irin wannan ko ma zai je ko ina ne ya zo sai in ya zo ya yi maka mubaya kai tukunna gabanin ya tafi gudun ya yazidu ko kuma ya je ma ya yaƙi da ubaidu bai ƙaulihi sai lahi yame ya rudu da wannan magana tasa kasan mugayen fadawa ko fa arsala shummar ibn dhiljawshan sai ya tura wani mai suna shummar ibn dhiljawshan fa kharaja hatta wasala karbala ko sai zamto cewa ya tafi har sai da je gurin da ake ce masa karbala karbala dinnan duka tsakanin garin da kufa ba nisa yanzu tsakanin karbalan da kufa kusan garin ma ya zama me ya zama ɗaya wa ablaga al-husayn bima qala al ibn ziyad ya ce e ga saƙon da ibn ziyad ubaid ibn ziyad ya faɗa cewa ko za ka je ko ina ne sai in ka zo kayan masa baya a tukunan wa annahu la budda an yanzila ala hukumi saboda ka ba makawa sai ka zo ka bi shi tukunna fara al-husayn so anan gudan sai sai husayn na husayn ibn ali ibn abi talib ce shi me bai zai bai yadda ba wa qala ce la wallahi la anziru ala hukmi ubaydillah ibn ziyad abadan yace ni a ce wai ina karkashin ubaidu billahi bin ziyad ba zan taba mai ba yadda ba har abada wa kana adadul ladina ma al wa 72 farisa waɗanda suke tare da sayyidina husayn bin ali bin abi talib mahaya doki 72 ne wajen shulkufa 5000 rundunar kufa kuma su dubu biyar ne ولما توافق الفريقان قال الحسين لجيش ابن زياد راجعوا أنفسكم wa hasibuha yayin da suka yi carko-carko guri yami ba mafita kenan sai sai na hussein ya ce wa rundunar ibn ziyad ku duba ku tattauna kanku ne ku sake biyai ku sake bibiyar kanku ku yi hisabi wa kanku ku sake tattaunawa da zuciyoyinku hal yaslu halakum qitalu misli. shin yanzu kamar ku ya dace a ce ku yaƙe ni wa ana ibnu binti nabiyikum ni kuma ɗan ‘yar annabinku walaisa ala waje ardi ibnu binti nabiyin ghairi a bayan ƙasa yanzu babu wani ɗan ‘yar annabi sai ni wa ƙarƙar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li wa li akhi kuma ga manzon Allah ya ce mana ni da ya ɗan uwana Hassan hazani sayyida shababi ahal janna cewa waɗannan su biyun su ne shugabannin samarin aljanna wasara ya hutsuhum ala tarki amri ubaid ibn ziyad wa rinbimam ilai idan tuwa yana ci gaba da jawo hankalinsu yana musu wa'azi yana gwada musu rabu da mai ubaid ibn ziyad su zo su mai hadda shi fandamma lil husaini minhum 30 sai aka samu tun talatin daga cikinsu suka shiga cikin rundunar husaini ibn ali ibn abi talib fihim al-hurr ibn yazid tamimi cikin akwai al-hurr ibn yazid at-tamimi wanda aka fara turowa a matsayin jagora ko kwamandan da ya zo da mutum dubu ka kana ka'ida muqaddimata jaishi ubaidillah ibn ziyad shine kwamandan wato rundunar ubaid ibn ziyad wa fi sabahi yawmil juma'a wa shagalin ranar juma'a shekara ta da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shabba na bayna ne lamma rafada alhusayn an yasta'sira li ubayd ibn ibn ziyad sai yaƙi ya kaure tsakanin ɓangarorin guda biyu rundunonin guda biyu yayin da sayyidina hussein ya amincewa ya zamto fursuna na yaƙi a na ubayd ibn ziyad wa kanat alkifata ne ghaira waɗannan wato rundunar guda biyu dama ba su ba ba su ba juna ba ne ba ko saboda wannan ta fi ɗayar yawa ko fara'a ashabul husaini annahum la taqata lahum bi hadha al ko ah, sai mutanen da suke karkashin sayyidina husaini ibn ali ibn abi talib suka ga wannan jeshi wannan rundunar da ba za su iya da ita ba فصار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما sai suka ga cewa ba abin da ya rage musu sai dai kawai su a kashe su a gaban Hussein ibn Ali ibn Abi Talib fa asbahu yamutuna bayna yaday al-Hussein radiyallahu anhu al-wahidati wal akhir daya bayan daya suna faduwa suna mutuwa hatta fanau jami'an har suka me kare baki daya walam yabqa minhum ahadun illa al-Hussein a lokacin ba wanda ya rage cikin su in banda me in da Hussein ibn Ali ibn abu Talib wa waladuhu Ali ibn Hussein kana maridan sai ɗansa Ali ibn Hussein Ali ibn Hussein ibn Ali ibn abu Talib ko shi ma wa kana maridan abin da ya faru shine shi mara lafiya shi na bashi da lafiya ne domin shi dama bai shiga yakin ba ya zauna a cikin me bukkan da yake wa baqiya al-Husayn ba'da dhalika naharan tawilan sayyidina Husayn bayan an kashe kowa ya zauna tsawon me tsawon yini la yaqdumu alaihi ahadun hatta yarji'a ko hatta yarji'a la yuridu an yubtala bi qatlihi radiyallahu anhu ma'ana ya zamto ba ɗaya daga cikin su wanda yake so a ce shi ya kashe sayyidina mai Hussein ibn Ali ibn Abi Talib واستمر هذا wannan lamarin جاء شمر ابن ذي الجوشن haka. الامر يتشكب دماء هكا هر شمر ابن ذي الجوشن يضو وقال ويحكم ما تنتظرون كيتنكو كيتنكني كيمكو ma tantaziruna me kuke jira fa aqdimu ku afka masa fataqaddamu ila ila al-husayn fa qataluhu radiyallahu anhu sai suka afka masa suka kashe shi wallazi bashara qatl al-husayn sinan ibn anas an-nakhai wanda yaje kai tsaye kashe shi shine sinan ibn anas an-nakhai wa hazza ra'sahu ya kome fille kayansa wa shumar shummar wasu kuma suka shi shummar ibnu dhiljawshan din ne ya kashe shi qabbahahum Allah malam ya ce Allah ya bakanta mai fuskar su Allah ya muna nata wa ba da an kutila al-Husayn radiyallahu anhu humila ra'suhu ila Ubaidillah fi Kufa bayan an kashe shi sai aka dauki kansa aka tafi da shi zuwa mai Kufa faja'ala yankuthu bihi bi qadibin kana ma'ahu yudkhiluhu fi famihi sai zamto yana je yana mai yana dan da sandan da ke hannunsa irin na masu mulki yana dan mai yana dan mai bakin sayyidina Hussein bin Abi Talib wa yaquluna cewa in kana la hasana al in kana la hasana thagri ko in kana me la hasana thagri ai gashi ko yana da kyakkyawan me yana da kyakkyawar washriya fa qama Anas bin Malik wa qala taki Anas dan Malik yana gurin tashi yace wallahi la aswa annaka ba wanda ya kai ka mummunan hali da munan ɗabi'a ba mummunan mana mutunci mana daraja mana kimar mutum kamar ka laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqabbiru mawdi'a qabibika min famihi yanda kake ture waɗannan yanda kake ture wadannan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbatar wannan gurin wa qutila min abnai ali ibn abi talib a lokacin aka kashe tare da husain ƴaƴan sayyidina ali ibn abi talib kamar tare da ko bayan hussein nafsuhu bayan sayyidina hussein a lokacin aka ce ja'far ja'far ibn ali ibn abi talib da abbas ibn abi ibn abi talib wa abubakar ibn ali ibn abi talib kun ga abubakar wa muhammad wa usman kaga sayyidina ali ibn abi talib yana da dame suna abubakar yana da dame suna usman wannan ko ba littafan ahlus sunna kadai suka kawo ba hatta littafan shi'a sun ambaci waɗannan ruwayoyi haka lamarin yake wa min abdullahi hussein cikin yayan hussein din kuma akwai abdullahi akwai aliyu akbar gairu ali zainul abidina ba wai ali zainul abidina wanda shi mara lafiya ba shi ɗaya ne kawai ba kashe ba shi sau shi kuma saboda ma bai ma shiga gurin yakin ba saboda ba shi da lafiya a lokacin wa min abdullahi hasan cikin yayan hasan kuma an kashe abdullahi wal qasim abubakar kaga wanda ke gwada maka ba zaman ba zaman doya da manja aka yi tsakanin sahabban manzon Allah ba inda sayidina abu ali ibn abi talib bai yarda da jagoranci sayidina abubakar ba da ba zai masa takwala ba ya masa takwala ya yi wa sayidina usman mai takwala wa min abna'i aqil cikin ayan aqil akwai ja'far da abdullahi da abdurrahman da abdullahi ibn muslim ibn aqil da muslim ibn aqil kana qarqutila bil kufa shi kuma muslim ibn aqil ake shi ma a can kufa ko wa min auladi abdullahi ibn ja'far cikin ayan abdullahi ibn ja'far kuma akwai awun wa muhammad 18 rajulan kulluhum min ali baiti rasulillahi sallallahu mutum goma sha takwas cikin wanda aka kashe a wannan guri dukansu cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe su a wannan fi hadhihi al-ma'araka ghairi al-mutakafi'a a wannan yaki wanda wato <clears throat> bai dace da juna ba ko dunnon ba su dace da juna ba wa an ibn abbas qala abla ibn abbas ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi al-manami bi nisfi an-nahari أشعث أغبر معه قارورا فيها دم يلتقطه قلت يا رسول الله ما هذا قال دم الحسين وأصابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم a wadar rana abdullahi dan abbas yake a ranar kuwa na ga manzon Allah sallallahu a mafarki tare da shi akwai wato kamar wata kwalba wanda cikinta akwai jini ko ya biya na tsince jina ne duk wani jinin da ya gani na tsinta yana zubawa cikin wannan kwalban sai na tambaye Abdullahi ibn Abbas yake ce amma farkin sai na tambaye manzon Allah sai ce wannan jinin me Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ne قال عمار بن أبي ابن أبي ابن أبي عمار راوي الحديث فحفظنا ذلك فوجدناه قد قتل في ذلك اليوم sai muka kiyaye wannan zancen da Abdullahi dan Abbas ya bamu ya bamu labarin sai muka ga a ranar da ya bamu labarin cewa yayi mafarkin ya ga wannan abun a kuma ranar ne a kashe Sayyidina Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wa amma ma ruya min anna as-sama'i sarat tumtiru daman amma abin da aka rawato cewa wai sama a ranar ta yi ruwan jini wa'anar jidara lutikhat bidima cewa gaba ɗayan katangun mutane da garu da garun mutane da wall na mai na gidajen mutane ko duk sun canja kala sun zama kalar jini aw ma yurfa'u hajrun illa wa yujadu tahtahu damun ko kuma ko dutse ka daga sai ka gami jini a cikin gurin aw ma yadhbahuna jazuran illa sara kulluhu hudaman. cewa wai a wannan rana idan ka yanka rago ma ragon gaba ɗaya jini yake komawa fa hadhihi kulluha akadhibun wa turuhat wa laysa laha sanadun sahih dukan wannan labarin ƙarya ne labari ne marar inganci wannan inna inna ma hiya akadhibun tudhkaru li isarat al awatif kawai waɗannan wasu ƙarere ne ake wato ambato saboda a tada tsaman mutane aw riwayatun bi asanida munqati'a ko kuma ruwayoyi ne waɗanda suke raunana والذي أمر بقتل الحسين عبيد الله بن زياد walakin lam yalbas hada an qutila wanda ya umarni a kashe Hussein ibn Ali ibn Abi Talib shine Ubaydullah ibn Ziyad amma shi ma bai jima ba qatalahu al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi Mukhtar ibn Abi Ubayd al thaqafi mukhtar ibn abi ubayd al thaqafi shi ma ya kashe shi intiqama lil Hussein saboda iramuwar gaya wa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wa kana al-Mukhtar mimman khadala Muslim ibn Aqil amma kuma shi wannan Mukhtar din fa da ya kashe shi shi ma yana daga cikin mutanen da suka yaudare muslim ibn aqil suka juya masa baya a karan farko abu daga baya fakan alhalu bi nisbati li ahli kufa annahum aradu an yantaqimu min anfusihim li annahum awwalan khadalu muslim ibn aqil hatta qutila wa lam yataharrak minhum ahad saboda haka yanda lamarin mutanen kufa yake dai wato sun dauki fansa ne a kawunan kansu mana kansu ka ɗauka wa me fansa domin su ne suka yaudari mai sayyidina muslim ibn aqil kuma suka yi watsi da lamarinsa daga baya wasaniyan lamma kharaj al-husayn lam yudafi ahad minhum anhu kuma wani abin ban mamaki ta littafan shi'a da na sunna baki daya duka sun rawaito cewa babu daya cikin mutanen garin kufa da ya yi ƙoƙarin ganin ya fi fito na fito da ubaidullah ibn ziyad ko ma ya fito don ya kare hussein ibn ali ibn abi talib ba kuɗi da yi walidhalika tajiduhum yadribuna sudurahum saboda haka za a gan suna bugun kirjinsu wa ya yaf'aluna ma ya le takfiri an tilkal khatia ko manufar abin da yasa suke wannan zubar da jini manufar abin da yasa suke zubar da jini suke dukan jikinsu wai dan su yi kokari su ga sun barranta kansu ko sun kankare wa kansu wannan laifi da suka yi na ha'intar sayyidina hussein da kuma eh, su ne kuma suka shiga rundunar da aka je aka mi aka kashe shi ba aba'uhum kama tsumun suna yin haka ne saboda abin da iyayen suka aikata na me na laifi wa qarishtaka ali radiyallahu anhu an shi'atihi min ahli kufa kuma wanda ya karanta littafin nahjul balaga zai ga yanda a cikin sayyidina ali ibn abi talib yake ta kuka da irin ɗabi'unsu da halayyarsu ta yaudara wa khudlanahum iyyahum da yanda suka tawo yaudararsa كما تجد ذلك في أقواله مذكورة عنه في نهج البلاغة لقد نصح محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن الحنفية أخاه الحسين رضي الله عنه محمد بن الحسين بن الحنفية يا ودن وانسى حسين وسيا نسيها قائل له يتي مسا يا أخي يا دن وانا إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم متانا كوفة كاسن يدرسوا بأبيك كاسن يدرسوا كيدر بابنك سكيدر دن وانك مسلم ابن أكيل كوك Waƙar qad khifta khiftu an kuna halu ka hali man ina gudun kada irin yaudaran da suka yi wa mahaifinka da irin yaudaran da suka wa dan wanka alhassan bin ali bin abi talib kai su ma su yi maka irin wannan yaudara amma ina bayan da aka iya haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta wannan zance da kuma nasiha da Muhammad bin Hanafiya yayi wa dan uwansa alhassan bin Ali bin Abi Talib wannan wasiyar ba ma littafin ahalus sunna ne suka rawashe ta ba malam ya ce al-luhuf ibn tawus littafin shi'a ne ashura lil ihsa'i littafin shi'a ne al-majalis da fakhira li abdul hussein duka littafin shi'a ne bayan Allah yan uwana zancen kun san wannan ba shine karshen sa ba kawai dai saboda lokaci yayi yanzu labari aka koro saura analysis akan me akan labarin sai mu bari in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa